da nake sha a kasa a tsare a raka a jira ba ce a faɗa ba inda na ce a faɗa sau uku da da ban samu ba na je har zuwa ga kotun koli ai da a tsakani na ya faɗa janar muhammadu buhari kenan da ke takarar shugabancin najeriya ƙarƙashin inuwar jam'iyyar apc ba ga kira ga matasa game da zaɓe ƙungiyar national youth alliance for buhari ta bayyana muhimmancin masu ruwa da tsaki da kowa ya taka rau da ta kamata kamar adam ya unguwar gini shine jagoran kungiyar hukumar zaɓe da hukumar 'yan sanda da duk ma'aikatan tsaro kowanne ya tsaya a kan huruminsa wanda tsarin mulkin ƙasa ya ajiye shi sannan mu kuma masu zaɓe mu tsaya iya iyawar mu kar mu bari a tunzura mana zuciya ƙasar nan tamu ce in an kona kasuwa kai za ka rasa abinci in an kona makaranta ka ne ba zai je ba in an kashe mutum ɗan uwan kashe talaka saboda haka kar mu yadda ai amfani da mu duk irin yadda za a yi na tunzura mutane zuciya kar su yadda malamai ma ba a bar su a baya ba wajen jan hankalin mabiya game da buƙatar gudanar da zaɓe cikin lumana. Dr. Bashir Ali Umar shine limamin masallacin Juma'a na Alfurkan da ke Nasarawa GRA a nan Kano. ɗaya daga cikin babban maksudin siyasa shine kawo zaman lafiya ba zai yi kyautata al'amuran al'umma ba sai da zaman lafiya duk wanda zai zo ya tara samari ya ba su abubuwan da zai sanya su maye ko ya ba su kuɗi domin su je su yi wani jafa'i ko su ta Roma, wannan makiyan al'umma ne kuma su ne waɗanda suke ya kamata a sa ido manyan al'umma in sun san su je su jawo hankalin su yi musu nasiha malamai ma in sun san su jawo hankalin su yi musu nasiha su kuma yara kada su bi umarnin su Shi kuwa wani basarake Alhaji Sayyidi Muhammad Yola da ke zaman wakilin Arewa ta fada mai mataba sarkin Kano cewa yake. Siyasan nan ai ba karya ba ce ba kuma hauka ba ce. Jahilcin na yaran da talauci yasa su kuma 'yan siyasar marasa imani suke amfani da wa'annan yaran su sa su yi abubuwan da ba daidai ba ban taba jin wanda aka ce ga dan siyasa shi a gaba ba za a je kamfen sai 'ya'yan wa'ansu wanda ya kamata in abin alheri ne kullum ka ce naka kasa a gaba kuma za ka tare yawancin wannan yaran ba za ba su za su yi zaben ba wallahi amma za su iya haddasa wutar da za ta wuyar kashewa yau fa zaman lafiya muke nema a Najeriya kuma in dan Najeriya a yanzu bai yi hankali bangaren da zai hankali ba a ranar ladin da ta gabata ne kungiyoyin matasa musulmi da kiristoci a nan Kano suka kulla wata yarjejeniya a tsakaninsu Mr. Musa Usman shine shugaban matasan Kiristocin Kano. Kowa ya yarda an sa hannu za mu yi kwandaktin ɗin kanmu a cikin yanayi mai kyau kafin zaɓe da lokacin zaɓe da bayan zaɓe ba mu yarda wani matashinmu ya yarda wani ɗan siyasa ya ɗauki wasu kuɗaɗe ya bashi ya je ya sha wani abu wanda zai juya masa hankali har ya kawo tashin hankali ba. Shi kuwa kwamar Ibrahim Wayya daga ɓangaren matasa musulmi ƙarin haske ya game da ƙunshin yarjejeniyar mun yarda da cewa su yan uwan coci za su je coci su isar da wannan sakonan a cocina mu kuma za mu yi amfani da mutanen mu da suke a masallatai wajen isar da wannan sakon muna sa ran zai kara karaɗe dukkan al'umma za su ci mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya